manoma da makiyayan Nijar albishirinku. Shin kuna da tafki ko kusa da ruwa ko hili mai ɗanyi? Burgu ciyawa ce mai inganci mai tattare da sinadarai domin ciyar da dabbobinku. Ana dasa shi ne a cikin sauki a wurare masu ɗanyi. Yana ba da ciyawa su da dama a shekara har so bakwai. Domin cin nasarar wannan, ku nome gonarku da kyau, ku yi shifka da yawa, ku bayar da ruwa. sannan ku tsige kowanne kwanaki 45 zuwa 60 sannan kuna iya shanyawa sannan ku ajiye a cikin rahewanninku shanu da raguna na son shi sosai tare da burgu dabbobinku na cin abinci da kyau haka zalika na ba da sakamako mai kyau burgu tsanwar zinariya ce ga dabbobin ku tare da idan mu sarrafa arzikin da a gare mu domin noma mai sakamako mai kyau idan kuna neman duk wani ƙarin bayani sai ku kira lamba 777 inda za a cire muku dala uku ne kawai